الحمد لله رب العالمين ولا أدوان إلا على الظالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد dukkan dangin yabo da godiya tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala mahalicin kowa da komai wanda ya sanya duniya gida ce ta jarrabawa duniya gida ne na fitina duniya gida ne da za a wuce ba za a zauna ba duk tsawon shekarun mutum duk dadewan mutum dole sai wata rana ya kwanta a cikin ƙasa an binne shi godiya tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya sanya lahira gida ne na hisabi gida ne na sakayya gida ne na tabbata ba a tabbata a duniya a lahira ne ake tabbata ina waɗanda suka yi burin duniya suka shimfida duniya suke ganin za su daɗe ko suke ganin ba za su mutu ba wallahi duniya sai an bata duk wadatarka duk sarautarka duk mulkinka duk matsayinka duk talaucinka duk bukatarka duk damuwarka wallahi wata ran sai ka bar duniya za a je kuma a gamu da hisabi godiya tabbata ga Allah madaukaki mai girma mai hisabi mai iko akan komai shine na farko shine boyayye shine bayyananne masanin gaibu alkabirul muta'al wanda yake leka dukkan abinda mutane suke aikatawa ya halicci halitta ya daidaita sha'aninsu ya tsara al'amuransu duk wani bawa da ka sani yana tafiya ne zuwa ga abin da Allah ya kaddara masa ina godewa Allah akan ni'imominsa da ya yi mana koyayyu da waɗanda suka fito fili ga baki ɗaya ina godewa Allah akan baiwa da yayi mana na zahiri muna yi wa Allah tabaraka wa ta'ala godiya mun shaida babu abin bauta da cancanta da dacewa sai shi shi kadai kuma annabi Muhammadu bawansa ne sa ne wanda ni'ima ce gare mu wannan al'umma ya Allah mun gode maka da ka turo mana annabi Muhammadu a matsayin annabin mu a matsayin manzon mu mun shaida ya zo ya isar da sako kuma masoyinka ne ya yi duk abin da ya kamata ya yi shine al-Mustafa al-Muqtaru zababban bawa al-Habibu Shafi'u masoyin Allah masoyin shari'ar Allah bawan Allah ne manzan Allah ne ma'abucin mu'ujizozi da ayoyi bayan haka ya ku uwana musulmi masu matsayi masu ɗaukaka ku ji tsoron Allah hakikanin jin tsoronsa Allah ya ce ku ji tsoronsa kada ku bari mutuwa ta riske ku face kuna musulmi duk yanda za ka yi karka mutu kana kafin duk yanda za ka yi kai rayuwa alal islam wal iman ka dage ka mutu kan musulunci da imani ku yi gaggawa wajen neman yardar Allah ku yi gaggawa wajen neman gafarar ubangiji a ganku kuna ƙoƙari wajen neman yafiya a gurin ubangiji ku amsa mai kira wanda ya kiraye ku zuwa ga Allah duk wanda ya ce maka ka bi Allah to ka dama kura ka bashi wanda ya ce maka guji shaitan to ka girmama shi lalle masoyi ne gare ka ku yi biyayya ga kiran da ake yi don ku samu gidan aljanna kada ku bari duniya ta ruɗe ku ya ku bayan Allah don ita wannan duniya tana cike da kwalliya tana cike da ɗanɗano Allah yana cewa ku ji tsoron Allah shau yawman la yajri walidun an walidihi an waladihi shay'a ku ji tsoron ranar da za ku riska wallahi uba ba zai yi sakayya ba zai iya yin wani abu ga ɗansa ba ku ji tsoron wannan rana rana ce da mahaifi zai guji ɗansa yau mai firul marumin min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi ranar da mauludun wanda aka haifa ba zai iya taimakon walidihi mahaifinsa da wani abu kai alkawarin Allah gaskiya ne Allah ya ce fala kuma alhayatud duniya kada ku bari rayuwar duniya ta rude ku tana ku bin Allah Allah ya ce ya ku mutane alkawarin sa fa gaskiya ne kada wannan duniyar ta rude ku shaidan fa makiyi ne a gare ku ku riki shaidan makiyi na zahiri yana kiran mutanensa ne don su zama 'yan wutar sa'ira Allah tabaraka wa ta'ala ya mana wannan dan ya nuna mana ajali fa ya riga ya zo lokaci fa ya lokaci yayi rayuwa tana ta tafiya tana ta wucewa kada ku bari duniya ta ruɗe ku saboda wannan duniya duniya gida ne na bala'i gida ne na jarrabawa kuma gida ne wanda ake kecere ni ake nuna cewa ina da shi ko ba ni da shi wallahi babu hutu a cikin wannan duniya babu kwanciyar hankali a cikin wannan duniya farkon ita wannan duniya wahala ne farkon wannan duniya wahala ne ƙarshen wannan duniya ƙarewa ne halal ɗin wannan duniya hisabi ko halal mutum ya tara wallahi sai Allah ya masa hisabi haram ko idan mutum ya yi kuskura ya ci haram idan mutum ya kuskura ya tara haram wallahi azimu zai gamu da ubangiji kuma zai gamu da hisabi marar daɗi wanda ya wadatu da duniya shi kenan Allah ya taimake shi wanda ya nuna bukatarsa gare ta zai yi bakin ciki iya kwaɗayinka ga duniya iya ɓacin ranka da za ka gamu da ita wanda ya yi ƙoƙari ya neme ta sai kuma sai ta gudunsa wanda kuma ya guje mata sai kuma kai ta zuwa mata wanda ya zuba mata ido yana kallanta yana jin daɗinta sai ta makantar da shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a cikin wannan duniya malam an cire rayukan mutane masu rabauta an cire rayukan mutane waɗanda suke yan wuta Allah baya bambancewa da dan aljanna da dan wuta kowa ɗauke shi zai tafi da shi mutum yana son rayuwa amma Allah tabaraka ta'ala sai ya face rayuwar kawai sai dai mutum ya tarar da kansa a cikin kabari ana masa tambaya ana marrabbuka wa madinuka ku yi aiki ya ku bayan Allah musamman a wannan wata na Ramadan dan tunanin ranar da duk wani abu na sirri na cikin zuciyarka Allah zai yaye shi ga baki daya a rana ce duk abin da mutum ya ɓoye na sharri duk abin da mutum ya ɓoye na alheri wallahi zai gan shi a wannan rana ku sani ranar da Allah ya buɗe kaburuka ranar da Allah ya fasa kaburruka kowa zai miƙe ya tsaya a gaban Allah tabaraka wa ta'ala ku tuna wannan rana ka yi tanadi me za ka gaya wa Allah a wannan rana wace sallah ka yi wani ƙur'ani ka karanta wani salati ka yi sadaka nawa ka yi zumunci nawa ka sada mutum nawa ka taimakawa suwa ka tallafawa suwa ka agazawa suwa ka yanta daga cikin talauci da bukata wallahi akwai wannan rana wallahi ba wanda ba za a tambaya ba a cikin mu dangane da wannan rana ranar tashin alkiyama kenan rana ce da za a daga tutar dukkan wani mayaudari da ya yaudari mutane saboda ya shugabance su ko ya jagorance su gadir mayaudari maha'inci mafiyin amana Allah sai ya daga masa tuta an nuna shi a wannan rana cewa wane lallai ya yi yaudara kuma kowane mutum zai tarar da abin da ya aikata ne qad ja'akum basairu min rabbikum faman absara falinafsihi wa man amiya fa alaiha wa azuzzuka sun zo muku duk wanda ya fada ku duk wanda ya gane yayi wa kansa ya yi wa kansa alheri wanda imakance kuma ya yi wa kansa lalle ni dai ba mai kiyayewa ba ne gare ku manzo Allah ce duk wanda ya aikata aiki mai kyau alqur'ani yace duk wanda ya aikata aiki mai kyau ya yi wa kansa wanda ya yi sakaci wanda ya miƙe gafa wanda ya manta da Allah wanda ya manta da shari'a wanda ya manta da musulunci wanda ya ce duniya ya zaɓa shi kenan Allah zai haɗu da shi cewa ma ana bi zallamin lil abid ya ku yan uwana a wannan rana ta tashin alkiyama rana ce da mutane suka rabu kashi kashi akwai wanda zai rike littafinsa a hannun dama Allah ka samu a cikin akwai wanda zai rike littafinsa a hannun hagu Allah ya ce ko mutane za mu kira su da shugaban su baki daya yau ma na du'u unasin bi imamihim ko kuma ranar da zamu kira kowane mutane da littafinsu al'imamu huna ana nufin alkitab daga cikinku akwai wanda za a bashi da dama akwai wanda za a bashi da hagu wanda aka bashi littafinsa da dama ya more ya ci sa'an rayuwa fa huwa fi ishatin radiya fi jannatin aliya a aljanna madaukakiya qutufuha daniya ya'yan itacenta suna ƙasa ƙasa wanda aka bashi littafinsa a hannun hagu yayi hasara ya tatse a ranar zai yi kuka zai ce ya kaito na dama ba a bani wannan littafi ba ni ban san wani irin hisabi za a yi min ba walam adri ma hisabiya يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية na tara kuɗi kuɗi ba su mun amfani ba ni ban san ba wani irin hisabi za a Allah zai ce ku doho ku cafke shi fa wulluhu ku daure shi a kama shi a daure shi zai ce ku kama shi ku jabga shi ku zuba shi a cikin wutar jahim ku daure shi da sarƙa zar'uha saba'una zira'an fasluku mai ainihin wato tsawon zira'i saba'in ku daure shi wai idan za a sa ka a cikin wutan wai ba za a jefa ka ka ba wai sai an daure ka da sarƙa a wulla ka a a jefa ka a wulakacce a jefa ka a tozarce a jefa ka kana kuka a jefa ka kana ihu da shewa a duniya ana maka wa'azi ba ka jin wa'azi baka son Allah baka son shari'a baka bin gaskiya ka manta idan ka rufe duniya ce kawai a gabanka ga abubuwan neman lahira Allah ya baka amma baka iya yin amfani da su ba ya ku yan wani Umar ibn Khattab yana cewa ya ku mutane ku yi wa kanku hisabi kafin ayi muku hisabi kuma ku auna ayyukan ku kafin a zo auna ku akan sikeli kuma ku shirya lil ardi al akbari ala Allah a wata rana da za a tsayar da ku a gaban Allah kiru da mutum kowa zai tsaya tsakaninsa da ubangiji babu mai hisabi babu ma in wato ba wato ba wanda zai tafinta ya fassara abin da zai faɗa wannan rana ita ce al-ardul akbar Allah ce fa idan nusaka fi suri idan an busa kafo fala an saba bainahum babu a dangantaka a tsakanin mutane kuma ba wanda zai taimaki zai tambayi wani ba wanda zai ce ina abokina ina malamina ina mahaifiyata ina babana ina kaza ku yi amfani da wannan watan na Ramadana ku ta bauta Allah ku samu aljanna ku yi amfani da wannan wata na alkhairi ku ta bauta Allah ku samu rahamarsa Allahumma izil islam wal muslimin wa adil ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da ad-din wa ansur muwahhidin wa ahmi hawzat ad-din ya rabbal alamin العالمين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين الله تسامو يان الجنة الله تسامو يان الجنة الله تسنيا mu cikin wanda zaka yanta a wannan wata ubangiji Allah ka yanta mu daga wutar jahannama aqulu ma tasma'una wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal rahim wa qumu ila salatikum